Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkan a zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya yau lahadi 18 ga watan fabrairu shekara ta 2018 sahabo imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci kakanun labarai wata ɗaliba wadda ta tsallake rijiya da baya a harin da aka kai makarantarsu a florida aka kashe mutane 17 ta ce daga kansu ba fa za a kuma yi ba shugaban amurka donald trump ya ce ciki hukumar bincike ta fbi wadda ya ce sakacinta ya taimaka wajen hallaka mutane 17 da aka yi a florida sannan ƙasar rasha ta ce tuhumar 'yan rasha sha uku da amurka ta yi bisa zargin cewa sun yi katsalandan a zaben amurka na shekara ta shida soki burutsu ne kawai to a gaishe ka labaran duniya za mu kawo muku sharhin masana harkokin tsaro dangane da umarnin da babban hafsan hafsoshin ƙasa na najeriya janar yusuf burata ya baya wa dakarunsa cewa a kamo masa shikau a rai ko kuma a mace hakanan ministan tsaro na nijar ya mai da martani kan 'yan kasar da ke korafe-korafe dangane da girke sojojin kasashen ƙetare a jamhuriyar nijar wata gidauniya a yankin arewa maso gabashin najeriya da ake kira complete care ita kuma ta sa himma ne wajen ganin ta taimakawa iyaye da kuma marayu hakanan kuma za mu kawo muku maimancin shirin wato duniyar amurka amma a halin sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Za mu zama na ƙarshen ganin harbin kan mai uwa da wabi, ƙudurin da Emma Gonzalez ta yi kenan, wadda ta tsallake rijiya da baya a harbin kan mai uwa da wabin da aka yi a makarantar sakandaren Major Stonehorn Douglas a jihar Florida. Gonzalez ta yi wannan ƙudurin ne yayin da take magana a wani gangamin kiran a tsaida wanzuwar bindiga a jiya Asabar. kwanaki uku bayan da wani tsohon ɗalibin makarantar ya bindige 'yan ajin su gonzales su 17 da kuma wata malama gonzales ta yi magana gaban gaɗi ga masu ta. waɗanda ɗaruruwan mutane ne da suka taru a harabar kotun tarayya ta food laudadan mai tazarar kilomita 45 daga inda harin ya auku gonzales ta ce matsalar taɓin hankali wadda ita ce shugaba donald trump da sauran hukumomi kan danganta da harbe-harben ba ita ce babban sanadi ba ta ɗora laifin kan rashin tsaurin dokar bindiga ta florida wadda a ƙarƙashinta ne wannan matashin maharin mai suna nicholas cruz ya yi sayi makaman nashi a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya caccaki babbar hukumar tabbatar da bin doka da oda ta amurka fbi saboda abin da ya kira rashin mai da hankali kan alamomin da suka bayyana tun kafin matashin nan ɗan shekaru 19 da haihuwa ya je harbin kan mai uwa da wabi a wata makarantar sakandare a florida a makon jiya tom ya ce abin baƙin ciki hukumar bincike ta fbi ta kasa mai da hankali kan alamomin da suka bayyana da dama daga maharin nan na makarantar florida ba za mu yarda da haka ba abinda trump ya rubuta kenan ta kafar twitter a jiya asabar ya kara da cewa jami'an fbi sun ɓata lokaci kawai wurin ƙoƙarin tabbatar da zargin cewa rasha ta haɗa baki da kwamitin yakin neman zaben trump a halin alhali kuwa babu wani haɗin bakin da aka yi ku koma bakin aikin da ya waje gare ku don a yi alfahari da ku in ji trump daren juma'a hukumar bincike ta fbi ta ansa cewa lallai ta kasa amfani da bayanan da aka rada mata game da maharin kafin ya je ya hallaka mutane sha bakwai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasar Rasha ta ce tuhumar da Amurka ke yi ma wasu 'yan Rasha sha uku da wasu kamfanonin Rasha uku bisa zargin cewa sun yi katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2016 soki burutsu ne kawai. Da yake magana a wani wurin taro kan batun tsaro a Munich na ƙasar Jamus, inda ɗumbin shugabannin ƙasashen duniya suka taru a ƙarshen wannan satin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya jefa ayar tambaya kan sahihancin hujjojin da ma'aikatar shari'ar Amurka da kuma mai bincike na musamman rabar mula suka gabatar. Kun san cewa ni ban da abin faɗi ko muskala zarartin, saboda mutum na iya wallafa duk abin da ya ga dama. Ai mun ga yadda zargi da kalamai da ƙazafi ke yaɗo. Muddin ban mu ga wata hujja ba, duk wani abin da ake cewa shirme ne kawai. Don haka, don Allah a mun uzuri. saboda rashin amfani da lafazi irin na diplomasiya in ji lavrov cikin matukar ɗoki aka kawo wasu 'yan gudun hijirar somaliya su wajen sha biyu daga ƙasar libya jiya asabar wasunsu sun durƙusa suna ta kuka wasunsu kuma na ta ruku'u da sujada yayin da wasu ke tare da taken su ta somaliya a yayin da suke saukowa daga jirgin saman ƙasar turkiya da ke dauke da su zuwa ƙasar ta libya inda wasunsu suka makale na tsawon shekaru da dama tun daga shekara ta 2014 ƙasar libya ta zama wani zango na 'yan gudun hijira daga afirka da gabar ta tsakiya waɗanda ke ƙoƙarin guje ma rashin kwanciyar hankali zuwa nahiyar turai wani jirgin saman ƙasar iran mai zirga-zirga a cikin gida ya fada kan tsaunukan zagros da ke kasar inda dukkanin mutane 66 da ke cikin jirgin suka mutu jami'an kamfanin jirgin na asaman sun ce jirgin na dauke ne da matafiya 60 ciki har da wani yaro da kuma ma'aikatan jirgin su shida jirgin ya tashi ne daga birnin tehran a yau din lahadi zuwa birnin yasuf da ke lardin isfahan tafiyar kilomita 560 kungiyar agajin red crescent ta iran ta ce ta tura masu aikin kai ɗauki a wurin to amma an ce babu kyan yanayi ta yadda ma jirgi mai saukar ungulu ba zai iya sauka kusa da inda haɗarin ya auku ba wasu sojojin isra'ila sun samu raunuka biyu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali bayan da wani bom haɗin gida ya tashi daura da mashigar gaza da isra'ila a jiya asabar kasar isra'ila ta mai da martani ta harin jirgin sama kan wasu muradun 'yan bindigar falasɗinu shida da ke zirin gaza daga bisani labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc ci gaba da fafatawa da mayakan Boko Haram rahotanni daga Najeriya sun ce babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasa na ƙasar janar Yusuf Buratai ya umarci dakarun ƙasar su kamo Abubakar Shekau a raye ko a mace. To wai dole ne sai duniya ta san cewa Buratai ya ba da wannan umarni tambayar da na yi wa ya komando baba gamawa mai ritaya kenan. Eto eh idan ka duba ai wannan ba na ɗaya ba ne kuma ba na biyu ba wannan na uku kenan. akwai lokacin da ma aka ce aishi ya mutu aka zo aka yi ta wayannan hayaniya sannan yanzu aka zo aka ce a duk wanda ya samo shi ko kuma an ba da umarni a sojojin sama a sojojin ƙasa a kan cewa lalle lalle a samo shi kau duk inda yake ko a raye ko a mace a tafi da shi. Mm. Eh to irin waɗannan abubuwa wani lokaci abubuwa ne wanda yake yana da ya kwarai da gaske. in ka duba da yanayin shi kansa wannan yaki da ake yin shi yaƙi ne na zunkuru ba irin yaki ne da aka saba da shi ba kuma yanzu yadda sojojinmu suke samun nasara a bisa wannan yaki da 'yan ta'adda kokarin da sojojin sama da na ruwa da na ƙasa suka yi da dakarunmu da sauran jami'an tsaro to ina ga a matsayin shi na shugaban sojojin ƙasa mai yiwuwa ne yana ga cewa akwai wata hanya da ya gani ko kuma yana da wasu basa'ai na bayani wadda yake yana ga in yi haka to su kansu sojojin za su tashi za su jajirce za su tsaya su ga cewa an samu wa'annan abubuwa amma a gaskiya abubuwa da suke tafiya a yanzu a tun da an yi sau ɗaya sau biyu na gaba wai dole bane sai an yi wannan domin a samu shi insha Allah. Haka. wannan tukuci da aka bayar na naira miliyan uku ga wadda zai bada bayanan in don a kamo shekau a ganin ku wannan kudaden sun wadatar? Eto eh kamar yadda ka gani ka sani cewa a yanayin inda yakin yake da yadda ake ciki ina ga banda ma wannan kuɗin da aka ce za aka kwadaitar da mutane duk wanda ya ba da bayanai game da shi ko ya ganshi ko ya faɗi wani abu wadda zai kai a kama wannan ɗan ta'adda ina ga kuɗin bai yi kaɗan ba kuma ina tabbatar maka da yadda na san shugabancin waɗannan shugabanni na yanzu amma an badda ma batun wannan kuɗin ina tabbatarwa in dai har aka samu wani abu akwai wani abubuwa wadda za a yi na mamaki wadda yake za a yi da adalci da yadda gwamnatin nan take tafiya da sauransu yanzu ba ma batun ma kuɗi ba ne ko ya yi kaɗan ko ya yi yawa mu abin da muka sa a gaba ne a ƙasan nan Allah ya taimake mu wannan abubuwa su zo ƙarshe kuma ina tabbatar cewa batun kuɗi ya yi kaɗan ko bai kaɗan ba ma ke taso kuma wannan isani ne aka ce za a bayar kuma ina tabbatar in har aka samu wannan mutum ita kanta gwamnatin tarayya za ta yi wani ba bisa adalci da nufin yadda gwamnatin nan take ta masu da yadda suke kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu. Ah, um, eh, ya komando baba gama mai taya shi me kuke ji game da yadda wannan yaƙi tafiya duk da cewa ana cewa ana samun nasara akwai kuma dai koke-koke a ƙasa cewa ƙanana masu tafiya wanda suke dab da inda ake waɗa ko waɗanda suke tafiyar da wannan yaƙi a kusan suna kukan cewa an koma gidan jiya ba a kula da su. A'a ba ba ba haka bane imamu. Ai idan ka duba yadda aka tafi da yadda gwamnatin nan ta zo da ƙoƙarin da ta yi da yadda aka dakile waɗannan abubuwa da sauransu ai kamar yadda bahaushe yake faɗa ne in aski ya kusan ƙarshe ya fi zafi Hukumomin Nijar sun mai da martani kan korafe-korafen da wasu 'yan kasar ke yi a kan matakin girki dakarun kasashen yammacin duniya a kasar da nufin haɗa gwiwa don tunkara ƙungiyoyin ta'addanci da ke da sansani a yankin Sahel. da yake zanta da wakilin musulmin barma ministan cikin gida bazum muhammad ya yi watsi da dukkan batutuwan da ake faɗa a kan wannan mataki amma ya fara ne da nuna damuwa akan yadda wasu ke amfani da shafukan sada zumunta don furta kalaman da basu dace ba. kasan eh, malarzuma eh, shugaban kasa ne ya amince da doka inda komi shirin da kama mutum in ta eh, hanyar kafafin watsa labarai ba a maka magana komi cin zarafin mutumin da kai ba a maka magana komi komi zagin da ake ma shugaban kasa ko kuma kun shaida mutum yana iya yi shi kuma ya zamna lahiya gidan shi mun ce ma shugaban kasa wannan dokan ya kamata a ganta domin saboda mu saboda zaman lahiyar mu akwai maganganu da ake yi na kabilanci akwai maganganu na zagi na cin zarafin mutane da ake yi wanda suke iya su haddasa babban matsala amma ka san president isufu yana da haƙuri cewa na riga na ɗauki alkawalin cewa ne ba za ni taɓa wannan dokan goma kenan ba za ni taɓa ta ba amma lalle babu shakka mu a mu na eh, eh, tare da president isufu wannan abun yana mu ciwo kuma in dai mu ce an riga yi an ɗauki doka wanda za ta hana irin wannan abun saboda mutum ya yi zagi Eh, sai a tambaye shi kuma a hukumce shi ina magana jirge dakarun waje da ake korafi a kai mai gwamnati ke cewa ne abin da nake so 'yan ƙasa su sani sojin ƙasar waje na ƙasa biyu ne a niger da faransa ne da amerika waɗannan ƙasashen suna da soji a burkina suna da soji a senegal suna da soji a mali suna da soji a chadi suna da soji a cote d'ivoire ban zancen centrafrique eh, eh, da wani gabon da wani congo da sauransu to mu ba mu gane cewa ba don mi a duk waɗannan kasashen nan inda akwai soja wannan na kasashen nan biyu ba mu taba jin an adawa ko wata farar fula suka kalubalantan wannan zaman nan tasu kuma suka yaƙe su kamar yadda ake yi nan Nijar. Alhali ko waɗannan ƙasashen da na zana babu guda cikinsu yau wanda ya fuskanci kalubalen 'yan ta'adda kamar Nijar saboda ko ba komi Nijar tana da iyaka da kasashe biyu inda 'yan ta'adda sun katutu yau suna da wurarensu inda suke walwalawa kuma suke zauwa suke so su shiga kasan mu su bige mu kagan kasa agades ita kadai ta kai kilomitar 600 mu ko mu gaba daya. dubu sha takwas ne ina ne muke da mutanen da za su kare mu wannan wuraren nan masu nisa kuma su ba ma 'yan ta'adda tsoro in ba mu yi ma'amala da wa'annan mutanen mu gurinmu 'yan ƙasa su kwana lahiya menene 'yan nijar suka ga wannan sozajewan suka mamu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai ba ne sun taba an taba maganin su shi ya san aikin da ake yi a bilma shi ya san aikin da ake yi a sigidin ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da algeri tsakanin mu da chad tsakanin mu da mali su da kansu sun san aikin da wa'annan kasashen nan suke bamu a matsayin a foro alal misali da kayan aiki yau in ba sabilin wannan mu'amalan da muke yi kayan aiki da muke amfani da su za su rage kenan karhin mu zai rage menene aka bata ma wani har ya zamanto ana irin wannan korafin ministan harkokin cikin gidan Nijar Bazum Muhammad kenan aka ji kada a shafa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu za mu sake koma Najeriya inda wata kungiya ko gidauniyar farar hula da ake kira Complete Care da Turanci ta kudiri aniyar tallafawa mata da marayu akalla su dubu goma a yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da rikicin Boko Haram ya ta gayyarar da al'ummarta. Ga Haruna Dauda biyu da ci gaban wannan rahoto. gidauniyar ta ce za ta kuma tabbatar cewa ta rukufa wajen tabbatar da kare hakkin mata da tabbatar da cewa ta samar masu ilimin zamani barista aisha wakil da ita ce babban shugabar wannan gidauniya wadda kaddamar da wannan shiri a garin maiduguri ta da rikon wasu shugabannin wannan gidauniya wanda ma daraktan wannan gidauniya prince lawal shawadi ya kira kungiyoyin masu zaman kansu da shigo don ba da tasu gudumawa ga al'umman wannan shiya widows orphan children in malnutrition in Borno State. Ya ce za mu taimaka mata da marayu da ma ƙananan yara suka samu kansu cikin matsanancin yunwa a wannan shiri namu har ma da abin da ya shafi harkokin ilimi kuma za mu yi wannan ne ba tare da bambancin addini ko kabila ba za mu baiwa duk wani mabukaci ne. Appealing to other philanthropists, donors to assist to support us because this country, this state rather there is hunger in the land. So, and we realize that government cannot do it alone. Ya ce zan yi amfani da wannan damar mu kuma kira ga wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ma masu hannu da shuni don su taimaka mana wajen ganin cewa mun ci gaba da taimakawa irin waɗannan al'umma don akwai matsanancin yunwa a wannan jiha kuma mun fahimci cewa gwamnati ba ta iya yi ita kaɗai ba. Na kuma tambayi Alhaji Muhammad Ali ɗaya daga cikin shugabannin wannan gidauniya da ya min ƙarin haske game da ayyukan da suka sa a gaban kamar haka. Program da muka yi na complete care misali kamar wanda insurgency an kashe musu mazajensu widows ko kuma a'a waɗanda an kashe iyayensu maza da mata ba sun zama orphans wanda ba su da iyaye to don haka irin waɗannan ne za mu mun haɗa kai na wannan kungiya don mu ga cewa mun taimaka musu mun taimaka ma rayuwarsu daga wannan maiduguri za mu ci gaba da wurare da yawa wanda aka samu irin wayan nan a damuwa kamar mutane ne yanzu ka sa a gaba kuna so ku taimaka da irin wannan tallafi farko farkon da muke so mu yanzu mutane kamar dubu goma batun ilimi fa yawa kamar kuma ilimi mun sa target na makarantu kamar dubu biyar haka za mu zagaya mu gani wanne ne za mu iya yi idan muka visitin makaranta mun ga ta dace a mata suminti ne za a yi mata a saya mata kujera ne za a yi mata mun sake ɗauka kuma hidima na exchange program wanda yaro za a ɗauke shi kamar daga nan mai maiduguri a kai shi bayelsa to za mu yi wannan kaman su kaman hamsin za mu fara da hamsin domin kamar nawa ne za kashe ne wajen wannan hidima duka to farkon kwata da yanzu mun samu mun samu 200 million da za mu fara wannan program da shi har kuma mu ga cewa nan da wata shida samun waɗannan kuɗaɗen shiga akwai international donors ko me matan da suka amfana da wannan shiri ke cewa a waya haya kina da daga da kuka rasa mazajen su eh. eh yaushe kika rasa mijin naki shekara na biyar kenan eh, kun wannan rikicin ne eh to ya jinya ne shi ciwon koda Allah ya gasa da yara a gaban ki eh akwai su nawa su takwas mm, ya ke ji ga wannan tallafi ha ba daɗi nake je mana kullum na wahala neman abinci da kyar ba wata sai a kwana da yunwa ma mama na barka dai na kwana lafiya ba yawa ya sunan nake Aisha Sadi ya kike ji game da wannan alhamdulillah sai godiya na gode wannan kungiya ta taimaka mana muna da marayu 'ya'ya da jikoki sai godiya mun gode wa Allah mahaifinsu ya rasu ya rasu a wannan rikicin ne a wannan rikicin boko haram din sun harbe shi eh. a wani unguwa ke ke ina dala ƴaƴan naki nawa ne a gaban ki yanzu haka ƴaƴa da jikoki da jikoki da ƴaƴa kam suna mm. da yawa ba za a iya kirga ba amma yanzu haka ma a gida mun kai mu goma sha ɗaya wasu matakin da suka amfana da wannan shiri na wannan gidauniya da ake kira complete care foundation ke bayyana yadda suke ji bayan karban wani tallafi daga hannun wannan gidauniya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuna sauran waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe goma da minti ashirin a hali yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wani harin bindiga da wani matashi ya kai wata makarantar sakandare a jihar Florida, inda ya halaka mutane goma sha bakwai. Sannan za ku ji yadda 'yan Afirka masu sana'ar tukin manyan motoci ke cin karansu ba babbaka a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. da farko an fara tuhumar tsohon ɗalibi Nicholas Cruz da laifin kisan mutane goma sha bakwai. a makarantar Marjorie Stoneman Douglas High School da ke jihar Florida. Cruz wanda tsohon ɗalibin makarantar ne wanda aka kora a baya bayan da aka same shi da laifukan rashin ɗa'a ya kuma jikkata mutane goma sha shida a harin. 'Yan sanda kuma sun cafke shi ne a wajen makarantar ba tare da ya nuna wata turjiya ba, inda aka garzaya da shi gidan kaso da ke karamar hukumar Broward. Shugaban 'yan sandan karamar hukumar Scott Israel ya ce Cruz na dauke da bindiga kira AR-15 da kuma harsashe a lokacin da ya kai wannan hari. Nicholas, I think uh, we spell his name N-I-K-O-L-A-S, Cruz was the killer. Uh, Nicholas Cruz ne ya aikata kisan, an kuma kama shi, mun kuma fara yin ɗaiɗai da shafin yanar gizon sa da kuma kafafensa na sada zumunta. Abubuwan da muka fara ganowa abin takaici ne sosai. Da safiyar ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna takaicinsa yana mai cewa maharin ya nuna wasu alamu da suka nuna cewa zai iya zama barazana ga jama'a inda ya nemi mutane da su rika ba da rahoto kan irin waɗannan mutane tare da miƙa saƙon ta'aziyyarsa. And we heard for the entire community of Parkland, Florida, Muna taya baki ɗayan al'ummar Parkland alhini. Jihar Florida ta shiga yanayi na kaduwa da bakin ciki a ƙoƙarinta na neman mafita. Ga ɗaukacin jami'an tsaro da waɗanda suka kai taimakon farko da malamai da suka nuna bajinta a lokacin wannan hari, muna miƙa godiyar mu ta musamman. Jim kaɗan bayan harin, na miƙa saƙon ta ga gwamna Scott da ɗaukacin al'ummar jihar Florida, tare da yin tayin cewa ƙofa a buɗe take mu taimaka ta duk wata hanyar da za mu iya. and our determination to assist in any way that we can. Shi kuwa gwamnan jihar Florida Rick Scott ya gana ne da iyalan waɗanda harin ya shafa. You know, I talked to my daughter today Na yi magana da 'yata yau, na kuma tabbata kowane iyaye suna hakan. shi makarantar da 'yata da sauran wurare da suke zuwa na da kariya? Na kuma san cewa jami'an tsaronmu suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin kowane yaro yana cikin yanayi mai cikakken kariya a wannan jiha tamu. Za mu kuma ci gaba da ƙoƙarin gano yadda za mu tabbatar da hakan daga darasin da muka koya a nan, tare da fatan hakan ba zai sake faruwa ba. A halin da ake ciki, babbar attorney janar ɗin jiha ta Florida ta ce jihar za ta ɗauki nauyin jana'izar dukkanin waɗanda suka mutu da kuma nauyin ba da kulawa ta musamman ga iyalan da abin ya shafa domin su dawo haicinsu. ta wani lamari kuma da ya sha bamban da wannan a nan amurka sana'ar tukin manyan motoci na ƙara jan hankalin baƙi daga afirka mazauna nan amurka mamadu diyawara wani ɗan asalin Coast ne da ke zaune a nan amurka wanda ya jima yana harkar tukin manyan motoci Trucking is the freedom. Sana'a tuka manyan motoci sana'a ce da ke samarwa mutum 'yancin walwala, kuma kuɗin da ake samu na da kauri. Ba zan yi ƙarya ba, mutum zai iya samun kuɗi fiye da wanda ke aikin gwamnati. Ka gane abin da nake nufi? Uh, a cewar diyawara, masu tuka manyan motoci kan samu kuɗin da ya kai dala Amurka dubu ɗari biyu a shekara, kwatankwacin sama da naira miliyan saba'in a shekara kenan. sai dai duk da cewa sana'a ce mai cike da haɗari wacce mutum kan kwashe sa'o'i yana tuƙi amma aiki ne da zai baiwa mutum damar samun sabuwar rayuwa a sabuwar ƙasa dole ne sai ka isar da saƙon kaiwa mutane kayayyakinsu haka aka gina wannan ƙasar darasin da na koya a wannan ƙasar shine za ka iya zama duk abin da kake so ka zama ba tare da an yi la'akari da cewa ko ana aka haife ka ba wannan shine abin da na koya a wannan ƙasa kamar mamadu shi ma elias balima daga afirka ya zo nan amurka amma daga burkina faso ya kuma kwashe shekaru da dama yana tara kuɗi domin ya sayi babbar mota amma a yanzu ya ce zai wuya rana guda ta wuce ba tare da ya samu aikin yi ba wannan wata dama ce ga mutane irinmu da ba nisa a karatu ba ko da yake aikin akwai gajiya amma bayan wuya sai daɗi sai dai duk da cewa balima da diyawara suna ƙaunar amurka da irin abincinsu da kuma irin walwarar da suke samu suna sanar da cewa a wannan yanayi na siyasa da ake ciki amurkawa da dama na musu kallon su 'yan afirka ne kuma a cewar balima yana iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya guje wa shiga muhawara kan batun shige da ficen baki na san cewa duk 'yan siyasa ne ba na tsoronsa idan amurka ba sa kanun trump da bai tsinci kansa a wannan yanayin da yake ba na shugabancin kasar a yau ga waɗannan matuƙa manyan motoci da suka kasance baƙi siyasa ba ta da gurbi a cikin motocinsu hankalinsu yana kan yadda za su tuka motocinsu ne ba tare da sun fuskanci haɗari ba masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin jeff costa da Arzuma Kamfore da kuma daukacin waɗanda aka ji su Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da gai da malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuka aiko mana ta imel ta farko ta fito daga hannun bashar dirin daji yana cewa saura shekara guda a yi zaben shugaban ƙasa a Najeriya kamar yadda hukumar zaben Najeriya INEC ta sanar don haka muna kira ga shugaba Buhari da cewa ya kamata ya gyara yadda gwamnati ke tafiyar da mulkin Najeriya gyara kayan ka bai zanto sauke muraba ba. ta gaba ko ta fito ne daga shehu adamu rijau ya ce hakika kalaman da farfesa wale shoyinka ya yi cewa baccin da shugaba buhari ke yi ne yayin tafiyar da mulkinsa ya sa abubuwa ba sa tafiya yadda ake bukata abu abu ne da ya kamata a duba shi da idon basira domin a zahirin gaskiya akwai abubuwa da bai kamata a ce sun kasance a yadda suke ba a yanzu a najeriya abin da ya samu kenan cikin wasiƙu da kuka turo a ci gaba da turawa sannan hankali za mu karanta yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. ga labaran duniya amma takaitattu wata ɗaliba wadda ta tsallake rijiya da baya a harin da aka kai a makarantarsu a florida aka kashe mutane 17 ta ce daga kansu ba fa za a kuma yi ba shugaban amurka donald trump ya ce ciki hukumar bincike ta fbi wadda ya ce sakacinta ya taimaka wajen hallaka mutane 17 da aka yi a florida ƙasar rasha ta ce tuhumar 'yan rasha 13 da amurka ta yi bisa zargin cewa sun yi katsalandan a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 soki burutsu ne kawai cikin matukar doki aka dawo da wasu 'yan ƙasar somaliya da ke gudun hijira a libya su sha biyu wasunsu sun durƙusa kan guyawunsu suna ta kuka wasunsu kuma suna ta ruku'u da sujada a yayin da wasu ke ta rera taken ƙasarsu ta somaliya a yayin da suke saukowa daga jirgin saman ƙasar turkiya da ya dawo da su daga libiyar to da la gaishe ka masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asibahi da iko Allah za ku yi wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa cikin da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamin na madadin Ibrahim Kalmasi garba da ta ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kula da akin gabatar da shirye-shirye da ma injiniya Malam Al da ya riga masa. Anan ne sahabin mu Aliyu Zandaka ta sallama da ku mu zama lafiya.